Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Kada ku manta da studio Kalangu ina gudanar da shirye-shiryenta tare da kyakkyawar hulɗar da take da tare da gidajen rediyo hamsin da eh, biyu da kuma gidajen talabijin guda bakwai da ke dukkan faɗin wannan ƙasa tamu a cikin yankuna takwas ɗin. A yau ma studio Kalangu tana yankin gudumariya ko in ce tana jihar gudumariya ko kuma in ce tana da'irar birnin gudun gudumariya inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmanci mu kasance da ku cewa a kodaushe studio kalangu ta kan ɗaukar maudu'ai masu muhimmanci tattalin arziki zamantakewar al'umma kiwon lafiya ilimi da dai sauransu inda muke gayyato ƙwararrun da muke tattauna tare da su game da na bayyana muku a yau maharata mu ta za ta mai da hankali kan batun wato zamantakewa eh, tsakanin manoma da makiyaya da kuma yadda wato zamantakewa sun zai kasancewa ba tare da matsala ba musamman a lokacin da yankin gudun dumariya eh, yake fama da zaizayewa ko kuma kuratowar hamada wannan ya za mu ganin yadda um, waɗannan manoma da makiyaya za su zama tare ba tare da kawo matsala ba a su domin taimakawa zamantakewar tare da kuma yaƙi tare da wannan gusuwar hamada da kuma zaizayar ƙasa domin tattauna wannan muhawara a yau a nan ɗakin magana na rediyo kesa muna tare da wato magajin garin da'ira gudumariya wato malam ibrahim mani barka da haka sannan kuma ina tada kuma malam murima mai musa wanda ke wakiltar sarkin gudumariya na gudu allah ya saka da alheri eh, sannan kuma ina tada da ado mani shugaban kungiyar makiyaya ta gudumariya eh, sannan na gudu allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da malam arima karumi eh, shugaban wato kungiyar manoma ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To kamar da na bayyana muku a yau muharar mu za ta kasance a kan batun zamantakewar manoma da makiyaya cikin yanayin iyaya za a yi kokowa domin e, e, magance matsalar e, zaizayar ƙasa ko kuma kuratar hamada da yankin gudumare yake da yankin wannan gudumare yake fuskanta domin samun cikakken bayani bari fara da kai malam wato magajin garin gudumariya malam ibrahim mani shin ku gabata mana da gudumare da kuma matsalolin da take cin karo da su a game da batun eh, eh, zamantakewar manoma da makiyaya da kuma yadda kuke fuskantar matsala ta gusuwar wato hamada ko kuma ce kasa da take mamaye wasu wuraren noma alhamdulillah mu mun gode eh, da wannan kira da kuka yi mu zo mai muhawara a game da zamantakewa tsakanin al'ummomi eh. ka yi maganan makiyaya da manoma a nan su ne al'ummomin da gare mu noma da kiwo su ne tushen arzikin mu a nan kuma su ne yau wanda ya sa mutane su ɗaya ne kamar ka ɗauki yi zancen hamada karamcin wajen kiwo ko karamcin wajen noma ya sa mutane abun da da babu shi kamar makiyaya suna bangare guda manoma suna bangare guda yanzu zaizayar hamada nan ta sa mutane wanda suke kiwo a arewa kaiwa suna dawowa suna yawa gusum kenan sai kawo shuɗaya sai wani lokaci ake samun sabani shine eh, kenan idan na fahimci ka monsieur lumer ita wannan matsala eh, ta haima wannan eh, matsalar da ake cin karo da su a lokacin damuna ko shirye-shiryen damuna wannan matsala ta kuratuwar hamada ko kuma mamayar da ƙasa take ma wuraren noma kasan dole ne nike dangana shi ne ni ko ina na taimahawara yau canjin yanayi koko yadda hamada ya dami gonakanmu da garurukanmu ina ganin yana sanadiya kawo wasu ƙananan matsaloli tsakanin al'umma ban na cewa manya tun da gaskiya mu a nan banmu da matsala da yawa kenan yau eh, kamar in ka diba akwai abin da a turanci ake cewa resource partage wajen kiwo ne da dabbobin da mutanen duka waje guda ne nan ne mutane za su nemi amfanin su na noma nan ne dabbobi suke nema abincin su kamar cikin kwarurruka haka yau makiyayan kansu karamcin wajen shayarwa yana sa cunkusu za su zo su haɗu wajen rijiya guda ita kuma rijiya an ka ɗauka yau akwai ƙa'idodi na amfani da wannan rijiya wanda wasu in ba san yadda shari'a yake ba a bisa ka gani an samu saɓani kenan duka dai Eh, wajen resus partajen nan ne mutane in sun haɗu ake samun ƙananan matsaloli. wato albarkatun da dai kamata a ce na al'umma ne na gode malam ibrahim ani zan sake dawo gari ka bari yanzu wajen eh, eh, malam arima shin ku ne shugaban kungiyar manoma a cikin wannan yanki na gudumariya shin ya halin noma yake a cikin wannan yanki To alhamdulillah salamu alaikum saboda yanzu dai zamani ya canja noma dai kowa ya san na da da na yanzu daban yake kuma hamadan nan shi ya fi canjin zanayin yadda yake ciwa mutane tuwo a kwarya eh saboda mutane al'umma sun yawa guri ya yi kaɗan gurin noma ya yi kaɗan gurin kiwo ya yi kaɗan mashayan dabbobi ya yi kaɗan har na mutanen ma ya yi kaɗan duk inda muke kokowa da wuri guda ne yanzu Eh, haka ito eh, ina so in gane an san da a kowane yankuna na wannan kasa ta ta Nijar ana cin karo da matsala tsakanin manoma da makiyaya an san da kuma wannan yanki na gudumariya duk da cewa ba ya samun irin waɗannan matsaloli fiye eh, kamar sauran yankuna na wannan kasa ta ta Nijar ya kuke ganin rigakafi da kuke yi wanda zai taimaka a samu zamantakewa tsakanin ku da mm, makiyaya mu yanzu kullum mun hadu da jama'a da fartanai mun sun zo abin da muke to da su kawo wa mutane bude abin nan waye kai waye an kai mutum duk abin da kake gaya mashi in baka waya mashi kai ba ko abin da ka kawo mashi ko abin da kake gaya mashi ba zai doka ba kuma ba zai gane ba shine babban kukan mu kullum da manyan mu da baki da suke zuwa su kawo mana taimakon da fari dai abin da muke so a kawo mana waya an kai mutane mutum da bai san abin da kake mashi ba in bai gane ba kenan wahala kuke sha kullum ku duka na'am eh, eh, kenan ina fahimce ku eh, rashin wadda kai yakan sa wani bi akan cin karo da irin waɗannan matsaloli tsakaninku da makiyaya kullum haka ne an mutum bai gane ba ko abin ya sani ma akwai matsala matsalar da ke samu kenan mutum abin ya sani in ka gaya mashi ma dama ya sani kenan za ku ci amfani ku duka za su gane abin shine babban matsalan yanzu ina eh, gode malam armi bari dawo gari ka malam ado eh, an san da makiyaya a cikin wannan yanki suna da eh, akwai yanki ne na noma kuma a yanki ne na kiwo shin ya matsalar kiwo take a cikin wannan yanki na gudumariya to alhamdulillah gaskiya kiwo yana da matsala a kasar nan saboda wurin yawancin wurin sahara ta cinye wurin ga noma mutane sun yawa sai ka gani an zo an yi gonakai a wuri makiyaya ba su da wurin kiwo na biyu kuma ga sahara ta zo ta cinye da inda ya kamata a yi kiwo yanzu in ka yi haka na cikin eka ɗari to sittinkin duka sahara ta cinye shi to shine makiyaya suke samun matsala wanda ta yi wato yadda za a kai dabbobin su samu aci makar da za su ci babu eh. kuma eh, ciyawa ba ta huta rani ya yi ɗan kaɗan ciyawa ta tudu ta ƙare mm. sai a koma kuri mm. to kori kuma gagara ke mm. to nan ne ake samu ɗan matsala saboda wajen kiwo babu an koma wajen kiwon zamani na wajen garake to eh. babu wuri dole kuma su garake ma ba su da kulotir inda suke samu suna abin eh, yanzu ina gane kenan su wuraren da ta kamata ku kai dabbobi eh, wato ƙasa ta mamaye eh, sannan kuma su inda manoman suke su ma kuma can tunda dole sai an yi noma an yi ga to ya kuke ganin babu wasu tsare-tsare da za ku da za ku yi makiyaya da za ku yi domin wadda kan mutanen naku ko dole dai sai dabbobi sun ce sun sha eh kwarai ko muna da bakin kokarin saboda muna sensibilize mutane muna jan hankali mutane yawanci mun yawo cikin cikin karkarar gudu maryam kenan muna jan hankali mutane in kuka zo wurin inda akwai gonakai kada ku ci gonakai ku tsare ko ko in ba ku tsare ba ku tambaya muna sun mai kiwo anan shikenan sai a bar su su kiwo muna bakin kokarin mu na jan hankali mutane saboda muna haduwa da makiyayan da manoman duka na'am aika wani lokaci an ka duba eh, shi manomi ba ya yi sai da makiyayi haka makiyayi ba ya yi sai da manomi yawan al'umma ne kawo haka ko kuma dai wato lokaci ne kawo wannan matsala Eh, akwai yawan al'umma kuma wurin yayi kaɗan sahara ta cinye wurin inda ya kamata su zauna duka kasan babu kasan da take wata dar da kasan kamar kasan gudumaryam kasan difa tana da fili amma rere hamada ta cinye wuri yawancin hamada ce take kawo matsalar nan sai mu dai muke tambayan mutanen kamar partenaire su kawo mana taimako taimako yadda za a kashe mana tudun nan eh, to ai kuma ai ya kamata da ku da manoman da ku makiya ya kamata kuma ku haɗa ƙari da ƙari ku ga hanyar da ta kamata a bi tare da hukumomi eh, na ganin an hare ko kuwa da wannan matsala ta sahara da kuma eh, ƙasa da take mamaye waɗannan wurare ko gaskiya muna kokari ito hmm. eh, ma da zan sake dawo gari ka malam eh, a dobarin komo wajen wato wakilin sarki marima mai musa a ɓangaren sarakunan gargajiya wacce gudunmuwa ce ko kuma na kokari ne kuke yi domin kawo zamantakewa mai ɗorewa tsakanin manoma da makiyaya musamman a daidai wannan lokaci da kuke kokowa da wannan eh, rairayi da ƙasa da take mamaye wuraren noma da wuraren kiwo yawa to alhamdulillah eh, barka da aka bani dama zan faɗi abin da mu take ciki tunda mu lallai kullum muna daji kuma kullum abu an aka yi dole mu masu yi sezirkin mu muna da labarin komi don eh, yanzu eh, magana ni a kama eh, saman harakan makiyaya da manoma wannan shi tashi hankali wannan abin da yake kawo shi kamar yanayin da eh, maire ya faɗi ne da sauran jama'a da suka bada bayani shi yawancin wannan abin da yake kawo irin wannan fitintunu eh, eh, wajaje ne suka yi kaɗan wajen yin aiki sun yi kaɗan tunda da wajen in ka duba yanzu kamar da irin wannan guntun fitinun duka babu shi yanzu jama'a al'umma sun karu kuma ga wajen da muke da na kaɗan na da duka hamada ya zo ya cinye wajen duka yana nan yana taimina sayan mutane kenan ka lura dan shine musulmar ya ce maka shi zai yi magana sosai ma akan wannan hamada tunda hamada na dole in ba a yi in ba a magance ta ba kenan sauran abubuwan duka alalle ana samun magani su amma sauran ba za a samu kumfule ba kenan gani ke duk da tsare-tsare ai hukumomi da ku sarakunan gargajiya kuna da hanyoyin da kuke bi domin wada kai shin rashin wada kai ne da kuma yadda ta kamata hukumomin gargajiya da na na barke ya kamata su yi a samu wannan matsala shine aikin ne ba ku koko da akwai dai eh, matsaloli da suka haifi ka san eh shi wayan kai da kike lalle sarta an sha yin wayan kai wannan ana yi ka san abu dole aka ce maka mutum a daji yake kuma ka sani sai a hankali kenan don ka dole ne wayan kai ana yi kuma sai an kara sai an kara abu bai yiwa kama mutum sur guda sur biyu ka ce ya isa kenan dole sai an yi repetitive an yi ta yi repetition shi kuwa wayan kai wannan yana da amfani a ciki kenan dole ne e, gaskiya muna kiran eh, masu hannu da shuni al'umma gaskiya da su yi afiye saman wannan abun a samu yanzu kamar sarakuna suna suna rangadi kafin a ce damuna ta soma suna zuwa cikin ƙauyuka su iske manoman da makiyaya domin su yi tamna eh, sannan kuma tambaya ta biyu shin eh, yaya ana kawo wannan matsala ta manoma da makiyaya gaban sarki eh, sosai ma sosai gani duk shekara ina gani sarki akwai fotan da suke da jama'a suna fita daji suna taya duka garuruka haka yana kewaya suna gani suna wayar man mutane da kai kenan ka gani eh, wannan ma shi ma babban abu ne yana bada contribution sosai a ciki kuma jama'a aka samu wani dan sabani a ciki dole ana kawo shi nan fada ana kiran eh, ana kiran sarki ko a kiraye wakilan kasa wannan wanda suke nan cikin kasa suna yawo ana kiran su suna taya suna mediation tsakanin jama'a suna musu sulhu kuwa. Ina gode, ina gode Malam zan sake dawa gare ka, Misali zan sake dawa gare ka. Eh, can farko kun taɓo magana cewa wato ƙarancin wuraren aiki wuraren noma dalilin wannan matsala ta hamada yakan sa wasu matsalolin ma na eh, da suke tasowa. Eh, shin ya za ku yi yanzu a game da ita wannan matsala ta eh, zazayewa ƙasa da kuma eh, ƙasa da take mamaye wuraren da ta kamata a ce wurare ne wanda al'umma za su su yi noma eh, kuma makiyaya su ma za su kawo nasu dabbobi su ah, domin su samu cimaka shin ya za ku yi warware ita wannan matsala ta da babban matsala ce matsala babba ce shi wannan yanzu muna da kaman a cikin na collectivity mun keɓe wani kuɗi wanda muke sa aiki da hamada mm. tahowar hamada mm-hmm. shi abun kaɗan ne mm. shi ko yawa gare shi kuma akwai partenaire wanda suke kama mana yanzu ka ɗauka kamar prolac wajen miliyan hudu ne bana za su kashe a game da yaƙi da hamada akwai fam suna yi da, wasu ong su ma wanda suke musu aiki akwai punit suna da yawa mm. kamar da ya gaya maka yanzu kashi sattin duka hamada ne shi sai dai a ɗan rage amma cimma hamadan nan gaskiya in na ce ma muna iya mahi hamadan nan gaskiya na maka karya yaƙi da shi yanzu tilas ne a gare mu hmm. tunda ɗazu na kwatanta ma ko mu yi ne ko mu bar wajen hmm. kenan dole ne yanzu muna zancen karamcin wajen noma hmm. har yanzu ban ma cewa wajen noman ya kai inda har karamcin shi ya kai ya muna kaɗan ɗazu na maka zancen muna da kururruka wanda sun yi ɗari biyar wanda in aka tsaya aka gyara su akwai amina ake cewa in aka gewaye aka yi furaji a ciki zai zai ci da mm, wato a yi rika noman gandari haka tunda dole ne yanayin ya sake yanda yanayin ya sake mu ma ya kamata mu sake irin yanayin da za mu yi noman namu ba za mu tsaya ba mu jilaye da wani mu je bisa tudunni mu ci inda baya komi kuma watakila ma ruwan babu wani garantin ba za ka samu ruwan da isasshe amma cikin kwalurukan nan da gwamnati da su masu hannu da shuni suka kama muna muka giyoyi kolirkan nan ba duka ba za a rike tunda dabbobi ma suna amfani da shi mm. duk kori aka ta a keɓe wani dan waje a ce gashi nan za a yi noma mm. nan kuma dabbobi za su ci amfani shi kuma itacen ma ba za a zo a ce su ba kuma mu dawo muna ciya. e eh, tunda batun ma itacen tunda na ga ka hanya ana amfani da itace sosai wannan ita ma matsala ce ba ma mm. tunda ni kabin ka zo na kirayi eh, ajan na garfori ake ce a hausa eh. na ce musu cikin komin din nan muna kukan hamada kuma yadda na ga kandilan nan ana kashe su ana kawo bakin kwalta ana loda a manyan motoci ana taya da su abun yana ta damin hankali mm. na ce musu hin hmm, wai doka babu dokan da ta hana a sare eh suka ce a ah, danyen ice ne aka hana kuma wannan itacen ba danyu ba ne ni ko na san itacen nan eh. akwai wani hikima da suke musu suna kashe su in suka ko ni karhe ne suke buga musu ko kama suke su akwai da yadda yan kauyen suke gaya muna ana zuwa an aka gajiyar da ice kafin wata uku ya bushe sai a je a sunan busheshen ice a kawo eh, misali umar wasu an ka ce kawo suna sa suna kewaye su yi rami sai su kewaye eh, eh, rami da wuta akwai dai abubuwa da yawa wanda suke akwai dubaru su sa icen ya bushe sai su je gobe su saro shi a sunan busheshen itace shi ko wannan kandilin da kuke gani mu shine kaɗai wanda yanzu yake taya daidai da yanayin ƙasar ta tun tunda yanzu yau kandilin nan eh, in ka lura wani lokaci in ciyawan ta ida cikin ɗarin kadiba mutane da dabbobin su za su je ana kakkaɓe calon nan na na kandili ana amfani da shi kuma gashi shi yake tare iskan nan shi yake hana hamada ta ci gaba to yau kai kana nema a tare ma hamada kuma gobe kai zaka tayi ka dauki gatari ka je ka sare eh to wannan ba ka ganin ka wasu al'umma kamar abin bai dame su ba ku ne abin ya shafa wannan akwai matsala kin muwaye musu kai a game da wannan tunda yau akwai wani bai san yanayin ba bai san ba shine ma makasudin hamadan ma ya taru mutum ne tunda yau sare-saren iccen da aka yi tun baya shine ya kawo yau hamadan nan take wannan shi ya kawo wannan canjin yanayin dole sai akwai wasu forum da muka yi for example a eh, a kribito mun tara manoma da makiyaya da fulani da baribe duk kabilun da koi mun yi muhawara da su mun kwatanta musu ga yadda ya kamata su ta yi da harkan yanayi kuma ga yadda in matsala ta zo ka su ɗauki doka a hannunsu ga hanyoyin da ya bi ya kamata a bi a samu sulhu wannan mun shi a a forum ɗin kirbito haka a cikin forum ɗin mun kawo kwamiti wanda zai bi ga sau ga kafa ga wa'annan sharuɗoɗi wanda ko alkawla wanda aka ɗauka a lokacin forum ɗin mm. saboda kiyaye zaman lahiya haka zalika a nan gudumariya mun ni forum inda muka tara eh, me ake ce musu masu garuruwa mm. har guda ɗari tsawon kwana uku a nan bakin mai girma sarki kohon gidan shi an yi muhawara da su bisa kan kiyaye zaman lahiya haka kuma mu nan mun zancen prevention na conflict dole mun kawo yaƙi da hamada tare suke ba iya raba su ba iya raba su ba iya raba su eh, domin matsala ce babba eh, ita ke eh, haifa wasu matsalolin kuma yanzu nan shugaban kasa bai zama ba ya tara mu a difa duka dai bisa kan harkan fonse ne hmm. kaman me ne hausa ka san lokacin da batun filaye haka hmm. yau filaye in ka doka ranar na maka dazu na ma zancen kori ba duka za a gewaye ba dabbobin ma namu ne fa dabbobin ka doka kashi hamsin na manoman ne kawai suna hannun makiya amma yake ta ko me yake ta <laughs> dabbobi ba ni ruwan baka inuwa kenan kenan duka wannan sai mutane sun san menene doka ta ce hmm. bin mu da wannan matsaloli tsakanin makiyaya da manoma bai da yawa hmm. alhamdulillah tunda in lokacin noma yayi dabbobin yawanci arewa suke hmm. akwai yanki na kiwo akwai yanki na noma kuma yanki na noma ma wanda suke dabbobin na manoman ne akwai hila inda gonakan ba su kai gare su ba nan ake tura mutane su je su yi kiwo in su wuni da mance su maido sai dai wani lokaci ana samun ga akasi kaɗan mm. wani su kubce a hannu yara su je su shiga gonan mutum to wannan kuma su ma doka ta ba da dama a kawo in ba a san mai su ba a kawo furiyar mai shi ya zo furiyar a ce mai kaza sun yi banna kaza ne a sasanta su a samu eh, wala eh. mm. in ya yi banna da yawa a ci tara an bai yi banna ba a ja kunnen shi mm. a ce mai ya kiyaye wannan abu vraiment su ne abu mai sai lumar magana ka ta ɗazu ita ne rike a kai wato da kuke ana zancen matsalar manoma da makiyaya kuka ce matsalar ita ce wadda ta yi kamar ita ce wannan matsala ta wato eh, hamada eh, tunda eh, ita ce za ta janyo duka wasu mayan matsaloli tunda ita ce ginshikin yanzu a ganin ku wace hanya ce tare da magabata za ku yi domin ita wannan ku yi kokowa gadan-gadan ta da za a kange waɗannan wurare da suke da hamada take kokarin eh, eh, mamayewa tunda mun ga a kan hanya akwai wuraren da an kai ta wasu dubarun da ake so a tsaida wannan rere da ke mamaye wasu yankuna to kasan eh, game da yaƙi da hamada abun da yawa dabuwar sai an hana saran itacen nan vraiment itace wanda za a ɗauka a loda a kai su wani waje a saida wanda sai an nemi hanyoyi da za a tsara yadda za a yi shi saboda a rage saran itacen nan na ɗaya na biyu wajen da kamar garuruka ko kururuka wanda muke noma ba za mu bari ba hamadan nan ta zo ta danne su muna ji muna gani kenan duk inda muka yi program din za a yi amina da hwari ma yanzu na can prolak na ce wajen miliyan 400 ne za su sa mm. domin yaƙi da hamada to sun ni program za su muna Eh, za su giyoye kori wajen talatin hmm. da za a ba mutane dama su yi noman rani sai muka lissafi muka gani to in za a zo a giyoye korin kuma a bari gobe turinan na su zo su danne su hmm. kenan an yi aikin banza shine muka wuce gaban muka fara aiki na yaƙi da hamada hmm. wajen kwarurukan nan wanda za a ma in aka yi wannan lalle an an protection su an hana kururrukan na hamada dan ne su kenan mutane suna da damar su yi aiki anan kuma an yaki da matsala da yake iya aihuwa tsakanin makiyaya da, da manoma mm. tunda in akwai shinge an gewaye korin dabba ba za ta zo ta shiga ta manomi banna ba wannan shine solution na wari na biyu sai a game da ana samun matsala tsakanin makiyaya tsakanin su ma mm. yawanci wajen mashaya ne mm. ko wajen zama mun yi mission ba ɗaya ba biyu ba tare da mai girma furefe kuma da mai martaba sarkin gudu mariya eh. inda za a je ko baƙi ne sun zo za su zauna ko a hana su ruwan sha ko su su ce ga yadda za su amfani da wannan mashayar hmm. to wannan duka akwai yadda doka ya tsara muna huta mu je mu kwatanta musu ba a hana mutum ruwa hmm. kuma shi ma mutumin da ya zo in zai amfani da ruwa ga da ka'ida ta hudi ga yadda doka ta hudi ruwa na kowa ne amma shi shi masharin kanshi akwai dokoki da aka tsara na yadda za a aiki da shi ga yadda za a tsari ga wani dan abu da ake zuba ma saboda eh, antarcin din mashayar wani duka mutane suna jahiltan wa'annan dokokin in suka zo ga wani lokaci ina ganin misolumar eh, dole sai kun karawa da kan mutane kan waɗannan dokoki na kwadurura da na harkar fonsiye ina gode arima a tambaya ta eh, an san da yawancin lokaci idan manoma eh, suna cikin wurarensu wani bi in an ka samu wata matsala eh, sukan ce su yi kansu hukunci wannan shi ke kawo matsala shin wani kira ne kake ma manoma kan su bi doka da kuma yadda ya kamata a bi domin a sulhunta matsala idan ma tana afkuwa domin gurinmu shine rigakafin an ka cahi magani. insha Allah saboda wannan abin magabata sun riga sun yi wannan wayan kai kan abin ya fi karfinsu a garurukan da suke a inda suke zamme ko inda suke noma in abin ya shafe su a kuma manyan wurin za su gyara abin in abin bai fi karfinsu ba dama an musu wayan kai wani sarakai da shi duka sun je sun yi kuma an musu ana kiransu kullum suna musu wayan kai don saboda kar wani abu ya tashi zama gurin su guda ne mashayan su guda ne shi da manomi kuma shine makiyayi makiyayi kuma shine manomi duka abu guda ne sunan su ne daban abu guda ne fa sunan su ne kawai ya zama babban don saboda wannan ne kar ya kawo rigimin da zai raba musu kai su zama abu guda su zama aiki guda don wannan ana musu wayan kai kullum manyan Eh, a matsayin ku na ku wakilan su waɗannan manoma eh, kuna rangadi tare da su sarakunan ko eh, hukumomin yankin na gudumariya domin aje yankunan kamar yadda kuka gai ana hada ƙari da ƙari da ku tare domin wadda abokan ko ko abokan manoma su kwarai kwa kullum muna zuwa wani lokaci sai an tara su ma manya suna tsaya sai su ce ku zo mu taimu a wayawa mutanen nan kai kuma shugabannin suna bude musu kai mu ma muna jin su muna ba da kokarin mu ma te yanzu kamar matsala a ganin ko wacce illa ce babba eh, an ka samu matsala tsakanin manomi da makiyayi me take haddasawa ƙasa wurin ne harkan wurin nan da muke faɗi jama'a sun ni yawa wuri yayi kadan hamada ta cinye babu wani matsala ban da jama'a da suka yawa da hamada wannan in babu hamada ai akwai wuri fili da yawa gare mu nan hamada kawai ya hana mu da komai da komai wannan kenan dole sai an da ya magance ta ina ganin tare da goyon bayan ku kanka manoma ku tashi tsaye domin tun aiki an ce ba gwamnati kaɗai ba ne har da talakawa haka ne ku na gode eh, malam wakilan eh, makiyaya eh, muna ganin muna kusan ƙarshen wannan muhara tamu shin wani kira gare ka a matsayinka na wakilan makiya domin a samu zamantakewa mai kyau eh, tsakaninku da sauran tunda an ce manomin shine makiyayi kuma makiyayin shine manomi iran da zan yi ma makiyaya da manoma ina kiran su da in fitina ta tashi kasu su dauki doka a hannu tunda akwai dattijawa akwai masu mai gari akwai sarakai in dai fitina ta tashi akwai kuma mu kungiyoyi in fitina ta tashi a je a ma manya tukunna gari kamar dottijawa a ce kai ga wannan abu fitina ta tashi sai su gera tsakani su in ba su gera ba su a iya wajen mai gari ko ko sa giran cikin kungiyoyi su je su yi sulhu tsakanin su saboda dama in kashe ka zo mu zauna to ka zo mu saba duk yanda aka yi inda suna zaune wuri wata nan rai zai baci eh to amma abun ya tashi mutuka ya dauki doka a hannu eh ya kawai ya dauki doka a hannu ya bi ta laluma hmm. ya bi ta shawara jama'a shikenan kai wannan abu gashi ya lalace ka zo mu gera saboda hakika mun yawo da yawa cikin community nan muna jan hankalin mutane da mu da su maragai eh fitina in ta tashi a zo a ja hankalin su a zo a ja hankali saboda fitina abu ne a kunce in ka kunna ta baka ta take tsayawa ba Mr. mara ya yi wata magana ya ce wani bi ana samun matsala wajen eh, mashaya eh. Eh, shin ya kuke ganin ita wannan matsala za a iya magance ta sannan kuma a hanyoyi da ake keɓe a burtula wanda ake keɓe ma a ku makiya ku rika wucewa wannan ya isa a nan ya koko babu shi sosai. Muna da matsalolin burtali kuma wajen mashayan shi ma haka nan ne. Hasan hmm. muna da mutane akwai rashin bin doka kamar yadda musulmai ya faɗi. Ita kiwo doka gare ta kamar na kundi na ƙasa in ka bi dokan kenan ba zai lalace ba ka zo bako gashi na zaba ina sun yi bayi sai mai gona zai mai rijiya ce maka to wane sai wane sun kare bayi sai ka zo ka bi bayan su wato inda ana tsari ana bin doka eh, abin yana ana bin eh, doka eh. abin bai lalacewa ai da fitina nan ba a santa ba a nan kasan nan daga baya ne mutane suke zuwa suna ba sa bin doka ka zo kai mai rijiya ka zo ka iske mutane sun zo sun yi bayi sun ce ba sa jiran ka to to shi ka kawo fitina eh to ka tabo matsalar burtali eh, ya eh, kake ganin za a magance ita wannan matsala tunda an ka ce burtali kuma eh. watakila wuraren manoma ne kuma za a ce a ba da hanya don dabbobi su rika wuce ko don da haka nan ai kowane dan adam yana da yanci makiyayi yana da akwai yancinsa maki mm, manomi akwai sa yanzu haka kwana nan muna da abun kinan na mayar a harakan burtalin nan saboda burtali babu dabbobi babu inda suke wucewa dabban ka guda in ta kufce ta shiga sai ka shiga matsala eh saboda sai dai a yi jan hankali mutane a yi sansibilin mutane wannan muna son da meri da sauran mutane duka su kawo gudunmawansu na jan hankalin mutane akan barin gurin fice dabba burtali na gode eh, barin koma jan wakilin eh, sarki eh, an san da a wannan yanki na gudumariya wato al'umma suna kawo ta su gudunmuwa wajen tayar da harkoki wajen tayar da wato ayyukan eh, kula da eh, yankin nasu eh, shin a bangaren masarauta wani kokari ne ake yi domin waɗannan al'ummomi su kasance masu ba da taimako ga duk lokacin da aka buƙace su to e, kasan e, masarauta gaskiya ina gani tana ba da tallafinta sosai a sama irin wannan abin tunda yadda na gaya maka kamar da farin kullum kullum mu wannan kullum a fefere kullum a daji ma sai mana wannan sai mu yi kwana uku kwana hudu a daji kuma akwai iri na fiye da ɗari ma zan ce duka muna cikin daji kuma a daji abinda muke gaya ma jama'a a yi gudun fitina wani abu in yawa kana an yi so ku zamna a sakankani ku ba ma sai kun gaya ma sarki ba ko kun gaya ma wani wakilin ku sakanin ku ne kuna iya zama ku gyara shi a cikin ruwan sanyi ku kare kowa sai a wajen in kun yi in ya gagara a nan sai ku yi sojirkin shabda shaktar kinku daga nan shi ma in ya in ya gagara ne tukun zai kawo nan wajen sarki in ya zo wajen sarki ina gani dai abu dai ba ya ɓace ba ne sosai kuma Eh, ba gani wani bi rashin hukunci ne eh, ya kan sa wani bi eh, talaka sai ya birsi da wasu matakai eh ka san haka ne shi dama mutaka ce maka talaka ne kuma kai ma ka sani dama wani ka san baiwa a ya zama to mentality yan birni da wanda suke cikin daji ya zama guda kenan dole ne sai ana dan kwatanta musu shine ya zance wayan kai kinan da aka yi kenan ka gani karancin wayan kai ne a ba ka gani ya kamata a na zuba ga zaki ga harbi kuma Eh, ko kamar bari zo wanda ba in yi ta wajen misalumar misalumar yawancin lokaci talaka eh, ko da an ce ga doka a tsari wani bi yakan nuna taurin kai kai saba ya kuke ganin za ku lalbo waɗannan al'umma ku musamman a waɗannan bangare na kula da kaucewa tashi hankula da kuma kokari na kare wannan yanki daga zaizayewa daga mamayewa hamada to na wannan daidai ne fasu kamar eh, dole ne sai ana maimaita mutane ana waye musu kai mm. wani abun kasan eh, mutum ana tara ne bai cika goma ba mm-hmm. wani lokaci eh, mutum yana dokan doka a hannu fasai abun yana zo mai haka ne mutum kasan wani lokaci kamar dabba yake kuyi haƙuri mm. baka san san da kake abun ba sai daga ba duk yawanci irin wannan ka suka zo daga ba ka ganin aka zo da na sani ana dama. to wannan sevire kaɗan ne abun amma dai ni da nake gani babban aiki da ya kamata a yi waye ma mutane kai ne su san dokoki in suka san dokokin ƙasa suna amfani da su matsala na rage kuma mu eh, da mu da association din da sarakan gargajiyan da, da hukumomi ya kamata lokaci zuwa lokaci a rika gewaya ana ganin mutane ana sauraron su wato a rika zuwa can wajen nasu a kusance su ka zauna a nan biro kace kai mer ne ya za ka san ciwon mutane baya yiwuwa ni yanzu ko ko weekend din da ya wuce ina ina cikin gonakan mutane irin yanda wajen da ake ma samun matsala kaɗan sai in je in ga ogun kunni kaza kaza dan me baku kaza ba muna hira ka gani sai a san menene matsalolin su kuma ana basu su shawarwari mai kyau na ɗaya na biyu eh duk garurukan nan ka ɗauka akwai eh, commission foncier da muka sa muna da kofop ake ce musu eh, ɗari ba uku wanda tare da counterpart mun ba su horo hau akwai wanda muka ba ma waya ma lokaci in an samu tunkan matsala ya girma su yi kira su ce mana gashi waje kaza ga abu kaza ya faru kenan tun da wuri mu sai mu je mu samu mu intervenir mu kawo eh, mai ake cewa consensus to an samu ci gaba ka kawo kwalliya ta biya kudin sabulu yanzu nan ka doka bai jima ba na akwai wasu laraba da suka zo suka zauna kusan wani gari da suka su 'yan garin suka ce a babu izinin su tsahin gonakansu ne suka zo wajen sarki aka taɓo mu muka je dai haka nan da gauga wasu da kibiya fulani da bare bari gehe guda nan laraba <laughs> muka ce musu kuyi hakuri shi ƙasa wannan na kowa ne amma in ka zo ka raɓi gidan mutum kan ka zauna za ka tambayi izinin shi balle ma ya ce tsoho gonan shi ce mm. to ko an ce mu ko mun ce musu ku zo ku zauna mun ba ku dama ku zauna in tsakaninsu babu shiri kaga ana iya samun matsala mm. kenan mu zo mu ba wannan haƙuri kai ma wannan mu ce ma a ka matsa ka tsanka koma waje kaza amma abu dai mai hala wajen mu wannan gaskiya in rika mu yau duka suna da gewaye an sun samu shinge mutane suna aiki banna ya rage an rage wahala na biyu in aka samu rijiyoyin mu suka kara yawa kamar arewa nan wajen kiwo ne in aka kara rijiyoyi da station da pompage cunkusun makiyaya zai rage wajen mashaya wannan nan ma matsala yana rage ba sai duk abin da ake gani in dai mutane za su gamu nan wani lokaci ka gani an ka samu a daidaita su hmm. su ne kenan in ka lura defin namu hmm. da wajen noman yadda ya hodi in aka samu aka ba sai yadda na gaya ma wani wajen ba a iya noma yanzu hmm. duk hamada ta cinye kenan dukkan nan eh, akwai wani waje bai yi gaban hannu biyu bane in ka tona kake samun ruwa wani waje na so adda kwai amma dabbobin da yake a cikin kwarurukan suke wuni baya ba mutane dama su yi aiki in muka samu aka gewa kururrukan nan mu ma za mu bakin kokarin mu da masu shuni suka hannu da shuni su kama muna gwamnati ma ta bada hankalin ta wajen shi tunda yanayin ya sake ba irin na da ne a kare wannan kururrukan mutane su yi noma a muna wajen masha inda eh, makiya za su rika eh, cunkusun su zai rage kuma mu samu burtali inda ya kamata bara akwai wasu 'yan nigeria ma da suka zo da shanu da yawa cikin gonakan mutane suka bi suka wuce tunda babu babu da ba shi kenan wannan duka za mu yi nazari a bisan shi bakin gwargwado mu ga abin da mu muke iya ɗaukan nauyi wanda ya karhe mu kuma mu tura gaba mu nemi wanda za su kama muna na gode da yake muna kan hanya eh, eh, eh, wakilin sarki wani kira gare ka wani sako gare ka a game da yadda ya kamata dai zamantakewa a samu al'umma da suke zama cikin kwanciyar hankali a cikin yanki guda saboda gudumariya yanki ne wanda ke da kabilu da dama kuma akwai manoma akwai makiyaya sannan wani kira ne kake yi ma su waɗannan al'ummomi na gana an zamna domin kamar yadda ake cewa zaman lafiya ya zama ɗan sarki e lalle haka ni kiran da nike ma jama'a e gaskiya jama'a kowa ya so kwanciyar hankali yadda ka faɗi kace zaman lahiya ya yi zama dan sarki kuma wannan tabbas haka ne tunda shi in babu zaman lahiya nan babu duniya babu zama don ka kenan shine muke kira ga jama'a kowa ya san irin zaman shi kowa ya san matakin da zai ɗauka tunda kasa ne take nan zamne akwai dokoki da ya kamata da aka shimfiɗa kenan don ya kamata kowa ya yi respectin wannan abin abinda dokokin da gwamnati ya shimfiɗa na zama wannan kenan ya kamata jama'a kowa ya yi mishi goyon baya mutum wani abu ya wakana kowa yana da babba kenan ya kamata eh, su dinga kiran manya tukun kahin a doki wani doka eh, daga su kwa ni shine kiran da zan ma al'umma Eh, na gode eh, malam armi eh, wani kira gare ka a matsayinka na manomi domin ganin an samu zamantakiya mai ɗorewa tsakanin kuda kuda makiyaya da ma hukumomi to alhamdulillah yanzu dai kira da zan yi wa manoma da makiyaya duka su hada kansu su tuga ɗaya ne kuma su ji shawarar manyansu kasan komewa ne kabila yana da manya wannan yana ba da shawara na manya wannan ma yana ba da shawara suka hadu abin zai yi daidai ba zai kawo ba wani fitina ba shine dai kilan da nake musu kowa ya bi shawaran babban shi shi makiyayin ma yana da babba shi manomin ma yana da babba kaka manya biyu suka hadu abin ba zai bace ba shine kilan da nake musu Eh, eh, eh, malam ado wani sako gare ka zuwa ga makiyaya domin ganin zama ya kasance mai kyau mai ɗorewa tsakanin ku da manoma da kuma su shugabannin naku kiran da zan yi ma makiyaya su bi doka su bi doka kar su zo su gani gona babu kowa su ce za su ratse a bi doka tunda akwai burtali an hidda musu burtali su zo su bi burtali kuma abu in yi yawa kana su bi laluma na shari'a kar su ɗauki doka a hannu iran da nike wa makiyaya su bi doka saboda ita gona ba ta gusawa duk yadda aka yi dabba ce take yawo to duk yadda aka yi komin gaskiyanka tun da kai kake yawo kila kai dai zamanto baka da gaskiya amma giran da nake ma kuma makiyaya manoma su ma kar su ɗauki doka a hannu su ce wannan dabba ta shiga za su kama su su inda suka dama da dabba Eh, Iran da nake musu su bi doka in duk wanda aka yi doka kuma Iran da nake ma magabata da ku radio da partenaire sensibilizo mutane duka ah, yawancin in ba ana wayewa mutane kai ba abun ba zai tafi ba yawancinsa yawancin su rashin fahimtar zaman takewan ne saboda da daji da yawa ne sai kai nan daga nan kai wajen kilo 20 babu gona ne ke wayanda kaga dama to yanzu zamani ya zo ga sahara ta zo ta cinye wuri kak ta cinye wuri kak in kai haka nan yanzu in kai nan fa kai kilo 20 baka samu inda aka dabba take kiwo ba to wuri yayi kadan dole ne sai an bi doka kenan dole mutane nan sai an ja hankalin su a ja hankalin su a ja hankalin su ga inda suke kiwo da ba shi bane yanzu shine nake kira makiyaya su yi hankali su bi dabbobi su sau da kafa manoma su kuma su kaka su bi doka su dauki doka a hannunsu. Eh, Monsieur le maire eh, ina ganin eh, na rufe ido ban ga kyama kamta ba kamar yadda ake cewa eh, mun zo mun tsira tso hanyoyi mun ga yadda ƙasa take so mata rihe hanyoyi eh, ina ganin wannan idan ba ɗauke kai ba ko akwai gararuwa ma da akwai wuraren da mutane sai sun tashi shin eh, ya kake ganin makomar wannan yanki na gudumariya wato ina ya fahimce ka gudumariya idan kana so ka ga illolan wato sauyin yanayi nan ne guduma dai akwai misalai tunda hamada in ta zo ta bata wuraren noma wuraren kiwo akwai matsala mai sai lumar duk wani aiki sai tare da al'umma shin wani kira kenan kuke ma al'umma domin su zare damce ayi kokowa da wannan hamada Na gode, na gode, ina ganin duka-duka da haka ne na zo ƙarshen wannan mahara wadda muka mai da hankali kanta kan batun eh, matsala tsakanin eh, manoma da makiya da kuma yadda za a kukuwa tare domin yaƙi da hamada da gusowar rairayi da ke ƙoƙarin mamaye wasu yankuna na noma a cikin wannan yanki na gudumariya. Magana guda da za mu rike ita ce kowa ya kawo gudunmuwarsa ya kawo taimakonsa domin a tashi tsaye tsakanin manoma da makiyaya abin da ya kamata makiyaya da manoma su gane su da manomi shine makiyayi makiyaya kuma shine manomi da fata manoma sun gane eh, sannan kira na wanda hukumi na gudumare suka yi shine kowa ya tashi tsaye domin ita wannan kokowa ba ta mutum guda ba ce ba ta magabatan wannan yanki ba ce a kokowa ce ta kowa tunda an ce bori guda ne ake ma tsayi ya kamata kowa ya tashi tsaye kawo tashi gudunmawa domin yaƙi da wannan hamada da take kokarin mame wasu yankunan noma kuma yankunan kiwo na wannan department ko kuma ce wannan jiha ta gudumariya ina fata kuma magabata musamman ma shugaban kasa zai mai da hankali kan yaƙi da eh, sauyin yanayi saboda sauyin yanayi shine ka kawo wasu matsaloli na zamantakewar al'umma a cikin eh, kasa ina fata wannan sako zai je ga kunnan da ya kamata su je na gode allah ya saka da alheri musulmar malam ibrahim mani da kayan jagoranci wannan mahara na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma na samu um, morima amai musa wanda ya wakilci eh, wato sarkin gudumariya na gode allah ya saka da leri na samu ari karumi wato shugaban kungiyar eh, um, manoma na gode allah ya saka da leri sannan na samu wakilin eh, makiya malam ado mani mun gode allah ya saka da leri ni malamin ma'ada da ni can da maharar nake ce da ku a huta lafiya